Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe zaman taron su a karo na 78 a New York na ƙasar Amurka. Maudu'in taron shine farfaɗo da yarda da kuma raya jinƙai a duniya. mai garin kota gaya da ke iyaka da benin ya karyata raɗe-raɗen da ake yi na cewa al'ummarsa sun bar garin a rahoton muna musamman a yau zai yi magana ne akan aikin dafawa ga waɗanda ake musgunawa na jinsi a asibitin ayaru to yanzu ga labarun dalla-dalla Farfaɗo da yarda da kuma raya kai a duniya shine maudu'in zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karo na 78 da aka buɗe a yau a New York na ƙasar Amurka. Batutuwan da ake tattaunawa a wajen taron musamman ya haɗa da ci gaba mai ɗorewa da batun canjin yanayi da shiryawa ibtila'i'o'i da kuma kula da yankunan da akwai rigingimu sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana zaman taron a matsayin samar da wata sabuwar hanya a cikin wani yanayi na ci gaba mai ɗorewa ga ƙasashen duniya A ɗaya ɓangaren a yayin da 'yan kwanakin na ake ta raɗe-raɗe na jita-jita a yankin gaya cewa al'umma garin Kocha da ke musamman iyaka da Benin sun bar garinsu a cewar mai garin jama'ar garinsu garinsa suna nan ba su je ko ina ba kuma ya ƙara da cewa zuwan sojojin Nija a iyaka ya sa suna cikin tsaro Musa Umaru mai garin Kocha a hirarsa da Fadel Alu. talikul ya si ga babu wata fargaba gare mu muna tattare da sojoji abin da ake faɗa na cewar sojoji sun ce kaza sun ce kaza a'a mu ba su taɓa mana wannan maganar ba jita-jitar ce da ake ta yi wallahi ba su faɗa ba mutane ɗaya ne ke faɗe su mu ko nan hankalin mu kwance ba wani tashin hankali ko ɗaya ba wanda ya gusa daga wanga garin ba wani da ya bar garin kan wanga bangana da ake yi ko da yaro ne kai ko wani ma a ce ga wani ma ya bar matarsa babu ni ban gani ba cikin zaman lahiya muke to barakallah sojoji sun mana komi na alheri wallahi mun ga sauyi ma sosai zuwarsu kwanciyar hankalinmu ta ƙara tabbata tsoron da muke ji da kamin zuwar sojojin yanzu a'a tun zuwarsu hankalinmu kwance ba mu ga laifin juna ba. Ndai mana ma ba ke A satin da ya gabata ne ƙasar Burkina Faso, Mali da Nijar suka sanya hannu a kan wani sabon tsari na ƙasashen Sahel ta hanyar wani daftari mai suna daftarin Liptako Gurma. Manufar wannan yarjejeniyar shine haɗin gwiwa na tsaro tsakanin ƙasashen. Waɗannan ƙasashen sun ɗauki aniyar yaƙar ta'addanci a yankin ƙasashen. Wannan yarjejeniya ta buɗe wa wasu ƙasashe hanyoyi musamman musamman yankin da suka kasance yanki ɗaya da al'adu da kuma amincewa da wannan yarjejeniya. A ɗaya sashen sarkin Kance Abdulkadir ahmadu Isaka a yayin wata sallah ta yi wa ƙasar addu'o'i na zaman lafiya a Nijar da suka gudanar ranar Lahadi inda ya yi amfani da wannan dama ya miƙa kira ga al'ummarsa da kada su ɓannata cimaka da suka samu a wannan shekara. kuma ya yi kira da su sake dabarun noma wajen shuka masara da kuma shinkafa domin tunkara matsaloli ga abin da yake shaidawa habu sarki. jama'a a dage wannan abinci da Allah ya bamu Allah ya sa mai albarka ne mula kira yau da duk wanda yake da wani dan gurin shi inda za ya sake noma to yayi gaugawa cewa a gyara shi a noma amma mula kira ga jama'a noman nan mu sake diba shi tunda Allah cikin wani hali a noma abin da yake na abinci ne yau mula gani in lokaci yayi nan nan kasar mu takan ci kusan mu muke ci da jiha wannan ta da magaran da albasa da famretar da wasu abubuwa haka na na, na marmari amma tun da abu ya juya muna kira ga jama'a wannan masu yin aikin nan a daji inda ma ba aikata a aikata amma a komomi mu nemi abinci menene abinci masara ce wake ne shinkafa ce abin da za mu iya ajiye shi in lokaci yayi za a yi amfani da shi amma muna gani fam da tar nan daro za a kashi bihi jika bi ba daran albasa za a kawo bihi ɗari uku ba in ba a ci ba lokacin nan ta lalace ta ƙare shine wannan abincin da ya kamata mu ajiye ko da gero ne a sake mai shi wanda dai zamu ajiye to shine dai abin da zamu iya dan jan hankali amma wannan abubuwa duk da ake yi alhamdulillah A ranar goma sha uku ga watan Satumba ne aka kaddamar da zagayowar Maulidi zagayowar ranar haihuwar annabin Rahama. An gudanar da taron ne a makarantar farko ta Islamiyya da ke Agades, inda aka buɗe taron da karatun alkur'ani tare da halartar hukumomi na yankin da kuma musulmai an yi sallah da kuma addu'o'i domin ɗage takunkumin da aka ƙaƙabawa ƙasar niger umaru ibrahim umaru sultan na ayir ahirarsa da anise karim muna a cikin makarantar allo ta farko da aka gina a birnin agadez yau an soma karatun alkur'ani na maulidi shine ma'anar mu ta yau dukkan allarmomi sun gamu a nan domin somawar roƙon Allah cikin nutsuwa ta farin cikin aifuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ina amfani da wagga damar don in aika saƙo ga dukkan 'yan nijar Saƙo na zaman lafiya sannan kuma saƙo zuwa ga 'yan uwanmu da suka gindaya wa nijar takunkumi mu afrikawa ne kamar su ya kamata mu zo mu dibi juna ido da ido don mu fahimci junanmu su san da 'yan nijar hanyar kubutar su ce suka ɗauka ga samun kyakkyawar rayuwarsu don haka su ɗage wannan takunkumin kan Niger domin ko Niger ƙasa ce a nafiyar Afirka. A asibitin Mainus Ruwa an yi la'akari karuwar yara masu fama da cututtuka irin su dusa, sankarau da kuma farar masasara A cewar jami'an asibitin wannan karuwar yaran da suke kamuwa da wannan cututtuka yana da nasaba ne da sakacin iyaye wajen kai yaran awo a asibitin Mainus Ruwa. Uwar gidan Ali ma'aikaciyar jinya ce a asibitin mai a hirarta da Idrisa Mamman. a wata tara ake alluran tinini alluran sankarau alluran farar masassara sannan kuma da alluran polio aka yi wannan alluran na wata tara bayan shi sai yaro yana da wata goma sha shida ko sha bakwai sai a mishi rafel shi na wannan alluran kukubin na. da alluran tininin matan da basu zuwa sosai alluran na uku da alluran wata tara da alluran cikon shekaran wata in ta fara allura ta yi ɗaya biyu wata zuwa alluran wata tara na wata sai ta yi wata goma sha ɗaya tukun zato alhali kullum muna gaya musu su kuma wannan rapel da wata goma sha bakwai takwas ake yin shi mace da ta samu alluran su na wata tarna ba ruwan su da alluran cikon shekara na guda guda suke zuwa illan da zai kawo kamar malatin nan ya zo ko teninim da Allah ya kiyaye ko kukubi nan ya zo cikin anguwa yaron da alluran shi ba daidai ba bane yana kama amma macen da duk ta ya alluran ta daidai ko ya kama shi ba daidai ba da kamar wanda bai yi ba ko ko wanda ya ya fara bai da bai da sabo ya kamata mutane su kama muhimmanci alluran nan su zo su ma yaran su rigakafi ya yi magani A birnin Gaure da yawan mata ne suka rungumi ayyukan noman rani domin samun abin korewa baki kuda da kuma biyan bukatoci na rayuwa da kullum, kuma a cewar mata masu aikin noman ranin da al'amin washar ya hira da su sun bayyana cewa suna samun alfanu a cikin wannan aiki ga abin da suke shaida masa. Mu kam wannan noman da muke yi mun ci moriyarsa sosai diba muna ci a ciki muna bayarwa muna saidawa mu duk muna basu an albasa ce masara miyar kubewa salati shu wallahi sai dai abin da ba mu shuka ba a cikin lambu wata shekara kai ni malo da na sa jika ɗari na samu amma mu dai yanzu matsalar ruwa muke da shi wajen iri shi ma muna fuskantar dutsa kai mu dai yanzu ruwan dai ya samu to bukatar mu za ta biya ma ga kai ta hanyar wannan lambun kan ban je nema wajen wani ba da yake lokacin rani muna sa albasa da shu da su salati shi fam da wani proje ya kawo mana shi aka raba mana kilo hudu hudu aka ce mu je mu gwada mu gani na gyara filayen noma kusan ashirin na shuka shi abinda na samu daga baya ya kai kilo saba'in kenan kam ai mun ga amfanin shi shi ma shupomen in yayi muna samun har jika hamsin gare shi kai har jika hamsin da biyar ma wani bi kenan kam ai sai hamdala alhamdulillah Fiye da kashi arba'in cikin ɗari na masu noma albasa a garuruwa da dama na ƙaramar hukuma Tarbellum da ke cikin gundumar Tirozirin sun bar garakensu saboda rashin isassun ruwa a wannan shekara, wasu kuma cikin manoma sun rungumi kiyo, wasu sun koma a wajen haƙar zinariya, a cewar Isufu Husa mai garin Taminat a ƙaramar hukumar Tarbellum ga abin da yake cewa. bana mutanen namu sun samu matsala ta rashin ruwa samanit ba a samu ruwa ba ruwa ya yi kasa sosai ya wuce inda mutane za su iya gina rijiyoyinsu da hannu rijiyoyi sun tsaya dalili wannan shi ya kawo yawancin mutane sun saki garakensu saboda rashin ruwa in aka dauki misali yanzu cikin kashi dari kashi arba'in sun saki garakensu sun ma yi shibka wa'ansu sai da suka yi da shibka ruwan ya saya wa'ansu tun daga iri ma ruwan ya saya suka bar garaken to yanzu su mutanen nan yawanci wa'anda suke da 'yan bisashensu sun tahi wasu wurare kusa da kusa inda aka samu ruwa suna kiyo wa'ansu kuma kaman matasa wasu sun tahi jado harakar zinariya wasu cibarakatin wa'anda dai suka bar gara mutane yawanci sun mai da niyya a kan noma a kin akwai mutanen da ma daga wasu garuruwa suke zauwa tamannit takannas neman garake na noman albasa Manoman garin Makal da ke cikin ƙaramar hukuma Alela gundumar Kwanni suna fuskanta barazanar fara da ke cin albarka gona. Manoman yankin dai suna cikin fargabar fara fitar da albarkar gonar. Zabairu Yakuba mai garin na Makal ya yi wa Asma Musa arzika ƙarin bayani ta wayar tarho. bar bara ce ta dame mu dai gaskiya ga ta nan dai in mutum ya ce daji dai sai dai ce Allah sauka amma babu kyawun gani kai tsaye yanzu mutum ya zo nan take ba sai wani ɗaya biyu ya zo mana shi ki dawo Allah dai sauka ya duka ta hige kunne to haƙi yanzu sun yi kanu ba su wada ido ba to kira in ta ga ido kuma ka gonaki na duka gonaki na amma abin da matsala yanki ya hausa yamma duk dai ko ina akwai amma inda matsala kwarai dai yanki dai na hausa yamma ya gabas gajari duka ya yi da eh, kai ko to muku shi na muka koke gare ku ku taimaka mana a sa ku mana jirgi ya ta ce mu mu samu na kan gaskiya an ku taimaka mana amma wannan na bidu bidu nan mu kan gaskiya Allah wannan ba shi maganin wanga eh ku taimaka mana mu samu azaka da jirgi a mana maganin wannan abu a da a fatan mu muna roƙon ku kama mana cikin kwanan ga da gauga azaka a mana na hushi mu fi mu zuwa gare ku malaman Studio Mala. A rahoton na musamman za ku yi cewa asibitin ƙaramar hukuma Ayaru ta kumshi wani sashe da ake tallafawa waɗanda aka musgunawa na jinsi ana wayar da kawuna tare da samar da mafita ga mata da suke zuwa wannan asibitin Rakiya Umaru zama ce asibitin ta Ayaru ta yi wa musamman Salamatu Kadiri ƙarin bayani. Yaya matan ke gane yadda ayyukanku suke? Muna da mata da ake ce ma rile su suke zuwa su waye musu kai suke gwada musu inda muke abin da yasa aka zaɓi a zo cikin likita ma saboda harkar sirri ne yanzu in ka tashi ka ce zaka zo likita babu wanda ya san me zaka zo kai kenan matan da suka turo ki sun miki plan daga kin zo kin san ina zaki gane mu wurin da muke bai yiwuwa ma wani ya gane ki in bakin huto bane ba haka an yi katari wani ya tsinkaye ki ba kuma mu aikin namu babu wani takurawa ko tilastawa mutum kundin raɗin kan shi ne. Wane irin nau'in matsaloli ne kuke aiki a kansu? Harakan mata da mazan suke ba su kashi, yara ƙanana da ake ma yaɗe, ko da ma mata armin ma ana iya musu yaɗe Akwai kuma yara ƙanana da ake musu armi. Akwai matsala da yawa ke iya zauwa bisa ga wannan. Akwai matan da mazan su suna da halin da ya kamata su ci da su, amma bisa yi. Da matan da mazan suke walakanta su suke ci musu mutunci. Sai ki gan namiji daga ya sallamo ko kina cikin yaran ki ya shiga miki rashin mutunci ko ya mare ki ko ya zage ki ko kuma kina cikin kawayen ki ko makwabtan ki kawai shi bai jin kunya ma ya zage ki ko yayi ko zan wani act da zai ata miki rai ko za ku iya bamu adadin matan da ke zo muku a kowane ini muna iya samun kama ko ka hakan ga ko udela da samin tunda wani bi a travers les sensibilisation sai ki gani matan mutum in sai ya ji kamar dai gare shi ne ake yanzu sai ki gani mutumin kawai a ya zo ya iske ki a madam wallahi da su kin yi wannan hira gaskiya ni ma ina cikin irin matsalan nan wa'anne matsaloli ne kuke fuskanta a cikin ayyukan naku? Le su wanda difficulty ina mata suna zakuwa ba su samun taimako. Kamar macen da ta zo ta bai ci da ta tana da ɗiya biyar ko shidda ko bakwai batta da sana'a yi to ya ne za ta ci da yaran nan. Kamar irin wayannan suna buƙatar taimako hannun jari haka abinda dai za su samu su dogara da kansu don su taimaka ma yaran nan nasu. Yanzu mace kin zo mijinki ya shi miki ya karya miki hannu ko ya shi miki ciwo dai da lalle madalla masu sauraron mu karshen labarun kenan a kasance lafiya.